والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan ga yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon kai azumi na takwas a jeran azumin ramadana na wannan shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darasin mu a yau kusan gaba daya mata ya fuskanta amma tunda duk abin da ya fuskanci mace to ya fuskanci namiji domin Allah ya kulla dangantaka tsakaninmu da su Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da za mu karanta Allah ya ba mu ikon faɗin daidai ayat da muka da ba su da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات تجدوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن إلا لهم ولا هن إلا ta mana Allah ya saukar da ita dangane da abin da ya biyo bayan sulhul hudaybiya kamar yadda muka sani a sulhul hudaybiya an yi yarjejeniya tsakanin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da kafiran makka wannan yarjejeniya abin da take cewa wato duk wanda yake daga cikin musulmi wato wanda ya zo daga wajen mushrikai musulmi wanda ya baro makka ya taho madina gurin musulmai 'yan uwansa ba tare da izinin iyayensa ko iyayen gidansa ba to dole ne musulmai su mai da shi gurin mashirikai. makka sannan wannan lafazi kun ga am ne tunda a ce duk musulmin da ya gudo daga makka ya zo madina a matsayin ya yi hijira ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tare da izinin wanda yake da iko a kansa ba to dole ne a mayar da shi makka tunda an ce musulmi in yi taho dole a mai da shi wannan ya hada da maza da mata ko bai hada ba ya hada da maza da mata to mata in an kwatanta su da ainihin wato maza za a fi samun damar zaluntar su idan an mayar da su alhaliran baya so namiji zai ɗan iya kazar kazar amma mace ta ga ta baro ɗan uwanta mijinta ya taho ta ƙoƙarin ta biyo ta an mayar da ita ko wani abu mai kama da wannan to zai mace za ta sha wahala fiye da yanda ainihin wato mata za su sha to saboda haka saboda wannan dalilin sai ya zama na Allah ta'ala ya ce ya saukar da wannan aya idan matan nan sun baro makka sun yi hijira sun zo madina a mai da su kamar yadda yarjejeniya ta ce ko kuwa kada a mayar da su to kamar yadda muka sani wannan yarjejeniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya jagoranci a yi ta tare da kafiran makka saboda adalci irin na manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma yadda yake fifita yin sulhu da aka zo za a rubuta wannan yarjejeniya sai na aliki ke wannan rubutu sai ya rubuta wannan yarjejeniya ce tsakanin muhammadu rasulullah sai wanda yake jagorantar tawagar kuretawa wajen wannan ainihin wato yarjejeniya ya ce a'a kalmar rasulullahi da ita ta hada rigimar nan ai kafin ya ce shi rasulullahi ne ba mu da rigima ne. mun amince da shi duk makka muna ma kiransa as-sadiqul amin kowa yana girmama shi abin da ya hada mu rigima da shi da yace shi rasulullahi ne to inda ya yarjejeniyar da Muhammadu rasulullahi ne to mun fasa ba mu yarda ba sai dai a ce za a yarjejeniya tsakanin Muhammad bin Abdullah wannan mun yarda da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana kiki kaka Suhail bin Amr ya dage a matsayinsa na wakilin Quraishawa a wannan lokaci cewa ba za a rubuta kalmar Rasulullahi ba amma saboda kimar da sulhu yake da ita saboda abubuwan da manzon Allah ya hango Allah ya nuna masa na amfanin da wannan sulhu zai wa al'ummar musulmai sai manzo Allah ya ce a nuna masa kalmar da ake ta rigiman nan a kanta aka nuna masa ya sa hannunsa mai albarka ya share rubuta Muhammad bin Abdullah aini na sani rasulullahi kuma sahabbai kun sani rasulullahi cewa an goge wannan daga kan takarda an goge irin daga zuciya ba a goge ba to a bashi a haka a rubuta takardar babu kalmar rasulullahi a cikin sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam aka rubuta takarda aka kammala to yarjejeniya ta ce duk musulmin da ya zo a mai da shi duk wanda ya tawo ya biyo baya a mai da shi can wajen mushrikai amma duk wanda ya zo daga cikin musulmai ya sulalo ya ridda ya koma makka ko ya zo kenan ba za a mai da shi ba ba za a yadda a mai da shi wajen musulmai ba annabi ya ce mun yadda ruba ba Inna mu ya tsawo daga can ya zo wajen yan uwansa a mayar Inna su ya yi da ya koma wajen su ba za su dawo da shi ba annabi ya ce mun yadda abin ya daure ma manya-manyan sahabbai irin sayyidina umar ya daure musu kai sayyidina umar ya zo ya ce ya rasulullahi shin ba mu ne akan gaskiya ba su akan ƙarya annabi ya ce mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya to dan me za mu karɓi wannan wulakanci annabi ya ce ni annabin Allah ne ba zan saba wa ubangiji na ba a takaice dai aka yi wannan sulhu shine abin da Allah ta'ala zai ba mu labari da abubuwan da bai yadda a yi ba da manzon Allah ne ya zauna aka yi wannan sulhu tare da ƙuraishawa. Allah zai iya musu gyara ko ba zai iya ba zai iya shi kadai ne ya isa yau manzon Allah gyara banda shi ba wanda ya isa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gyara to ga gyaran nan aya ta zo da shi Allah ya ce ya ayu ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah wannan ana magana da muminai idza ja'akumul mu'minatu idan muminai mata waɗanda suka yi imani da Allah suka gudo daga makka suka zo madina su ma sun yi hijira muhajiratin halin kasancewarsu sun zo a matsayin masu hijira to kafin ku yadda da gaske ne hijirar suka yi ba wani suka biyo ba ba 'yan leƙen asiri ba ne ba kuma wata maslahar duniya ce ta kawo su ba a jarraba su a tabbatar yi wannan a jarraba su a sa ta rantse da abin da yake tarantse da Allah subhanahu ta’ala cewa da gaske hijira ce a tabbata ba munafinci cikin abin da ya kawo ta Allah ya Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi ne masani da imaninsu na gaske ne ko ba na gaske ba bane kila mata su ai wannan ya za a nuna musu bambanci wannan can da suka yi Allah ta yi lil fuqara al muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ko yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula sai ce ulaika humus sadiquna maza an ce humus sadiquna su ne masu gaskiya hijirarsu ta gaske ce imaninsu na gaske ne to me yasa za a ce mata sai an jarraba su me yasa mata sai an jarraba ku? ba Allah muke tambaya ba ko muke mu fahimci sirrin da yasa mata sai an jarraba ku? idan namiji ya taho daga makka yau hijira bai da bukatar a jarraba shi saboda babu haƙƙin wani da yake rike da shi idan mace tana da aure mijinta ya kashe kuɗi ya aure ta ta gudo ta bashi musulunci baya zalunci akwai buƙatar a san wato a jarraba ta domin kada a salwantarwa da ainihin mijinta haƙƙinsa musulunci ba zalunci idan aka tabbata da gaske mumina ce to sai an biya shi kuɗin da ya kashe ya aure ta kamar yadda aya za ta gaya mana yanzu fa in alimtumuhunna mu'minatin idan bayan jarrabawa kuka tabbatar wannan mata da gaske mumina ce saboda Allah ta tsawo ba munafinci akan wannan tafiya ta ta Allah ya ce to fala tarji ubunna ila al-kufari kar ku kuskura kuma yadda ita zuwa ga kafirai to wannan kila wani ya ce to ai wannan ya kare sharadi saboda ana yin wannan sai ga waɗansu sun zaburo wato suna neman a mayar musu da ainihin wato matansu domin yanzu yanzu nan aka ainihin wato yi sharaɗi kuma ga yi ana neman a karya a karya sharaɗin akwai wanda ya zo na farko da Allah ta'ala ya ce na yin lullahun wa lahum da lahunna su matan idan ba su musulunta ba idan kai sun musulunta to mazan da suka baro a makka kafirai ba su halatta ga waɗannan mazan ba idan matan da suka yi hijira da gaske muminai ne abin da sa ba za a mai da su ba Allah ya haramta aure tsakanin kafiri da musulma idan an maida ta zuwa ga wajen mijinta arne me zai faru an karya dokar musulunci ko ba a karya ba an karya da haka kar a mai da ita don in an mai da ita za a mai da ita zama karkashin miji kafiri kuma mashiriki ba ma kirista ba musulunci kuma ya hana wannan ko da ma kiristan ne ba a yadda ya aure ta ba shi ma za mu ga menene dalili yaya musulunci zai ce ya yadda musulmi ya auri kirista amma bai yadda kirista ya auri musulma ba za mu ga akwai adalci a cikin wannan hukunci da musulunci wato ainihin tabbatar da shi saboda haka Allah ta'ala ya ce kar a mai da su zuwa ga kafirai domin in an mai da su za su shiga garabi fala tarji'una ila kufari la hunna hillul lahum su a matsayarsa na mata musulmai ba su halatta ga kafirai ba wala hum yahilluna lahum haka nan su ma kafiran ba ta halatta ta auri mata musulmai ba kowanne haramun ne wa atuhum ma anfaqu to tunda yake matarsa ce duk cewa arne ne ta gudo ta bace an hana ta koma kuma ga yarjejeniya ayi duk musulmin da ya zo za a mayar da shi to ya za a yi Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu duk abin da suka kasance sun kashe wajen auren ku ba ku mayar musu da kayan ku musulmai ku rike matar amma a biya shi kuɗin da ya kashe ya aure ta dan a musulunci ba a zalunci amma ba za a mai da ita ta zauna karkashin kafiri ba dan Allah ya hana an gane da sanatu Allah ya hana wannan wala junaha alaikum ku musulmi waɗanda waɗannan mata suka gudu daga makka suka dawo wajen ku ko da yake sun baro mazansu na aure a makka to babu laifi in kuna sha'awa ku aure su kar ku yi la'akari da ai tana da miji yaya tana da miji za a sake ɗaura mata aure wancan auren ya mutu me ya kashe shi mijin arne ne ita kuma musulma ce bambancin addini ya kashe auren yanzu nan bazawara ce sabuwa an gane da ta gama idda kawai a aure ta wanda ya ga yana so Allah ya ce la duna alaikum an tantihu wannan amma idza ataytumu hunna ujurahunna idan kun ba su ujurahunna ladan su waɗannan wannan kalma ujurahunna tana daga cikin masu halatta auren abinda masu halatta auren mutu'a suka rike kankan su ma za mu yi bayani cewa wannan kalmar ba su da hujja a cikinta na cewa ai an ce a bata ladanta kuma sadaki ba lada ba ne sunansa as-sadaqu wa almaru amma ya za a ce masa ujur za mu ga al-qur'ani yana ya yadda a ce da as-sadaqu ujur ko adab an gane Allah ya ce la junaha alaikum an tantu wannan babu laifi idan ta gudo a samu wanda zai aure ta daga cikin musulmai da sharaɗin ya ba ta sadaki kuma da sharaɗin a biya wancan miji na maka arne a mayar masa abin da ya kashe tunda ba za a bashi matarsa ba Allah ya ce wala tumsiku bi isabil kawata. kada wato ainihin ku rike kuma ba a yadda ku rike wato mace wadda take kafira ba kai musulmi in ma musulunci ya halatta maka ka auri kafira amma ba ba ma gujiya ba duk arniya da ta zama mai bautar gumaka wannan ba a yadda ta zama a cikin ismar ka ba abinda ake nufi isma bi ismin kawabir wato isma jam'u isam jam'u isma menene isma daurin aure auren da ya hada Allah ya ce to yanzu ba a yadda ka rike ta a ƙarƙashin ikonka da wannan kullin aure ba ba a yadda ba saboda kai musulmi ne ita kuma ba ma gujiya ce da haka babu aure tsakanin musulmi da ainihin wato ba ma gujiya wannan babu alkawafir jam'u kafira kamar ad ko kaman ad-dawarib da kuma bariba shine ainihin ma'anar abin nan da haka Allah ta'ala ce la yasuhu lakum bai halatta gare ku ba ayyuha almu'minuna ya ku mu'minai an sabaqu isma fi ismatiku bai halatta wannan matar ta zauna karkashin igiyar auren ku ba ay al-zawjat zawjatukum allati atharna al-kubra ala al-iman matan ku waɗanda suka fifita kafirci A kan musulunci to bai halatta zauna karkashin igiyar aurenku ba in mutum sun ki su yi hijira mutum sun ki su ainihin wato su yi imani to ba aure tsakanin su to ana faɗin wannan sai musulmi suka fara sakin matan su waɗanda ba su yarda da musulunta ba a daidai wannan lokacin sai na umar yana da mata guda biyu sun kisa musulunta ya ce adabu ba salama gaba daya ya sallame su ko wace ta kama talha ibn ubaidillah shi ma ya saki mata tasa saboda ta ki da da musulunta kuma Allah ta'ala ya hana wato ainihin a rike matan da take ba ma gujiya ce a ƙarƙashin miji wanda yake musulmai to tunda Allah ta'ala ya ce wa atuhum ma anfaqu to idan aka samu wata mata kuma da ta yi hijira yanzu ta ga musuluncin bai yi mata ba ta yi ridda ta sulale ta koma makka shi ma yana da haƙƙin abiyaji ko ba da haƙƙi shi mijinta musulmi ita kuma ta yi ridda ta koma makka tunda an ce waccan da ta gudo ta musulunta ta gudo madina ba za a mai da ita ba kuma shi wannan musulmin ba a yadda ya rike arniya ya ci gaba da aure da ita ba ta gudu ta koma makka to shi ma Allah ta'ala ce was'alu ma anfaqatu duk abin da kuka ce kuka aura kuma ku nemi a ba ku kayan su ma arnan su biya an yi adalci ko bai ba an yi adalci Allah ta'ala ce ina tarji'u zawjatikum yayin da matanku suka koma murtadda murtaddat suna halin kasancewa masu ridda ilal kufari zuwa kafirai to a mayar muku da abin da kuka kashe a lokacin da kuka aure ku fa idza kana al ya akulu min al nafaqata man aslama min nisa'ihim idan idan kafiri ya halatta ya karba abin da ya kashe daga hannun musulmi saboda matarsa ta musulunta ta gudo wajen musulmai to dan me za a ce shi musulmi baya da haƙƙin shi ma a biya shi Allah ta'ala ya ce a biya an gane ko to sai Allah ta'ala ya ce wannan la zalikum la wannan fa hukuncin Allah ne to hukuncin Allah zai iya yin gyara akan yarjejeniyar da mutane suka haɗu suka yi ko ba zai ba zai yi to ga gyaran yayi wannan yarjejeniya dole ne a ɗauka ba ta haɗa har da mata ba idan mace sai wa hijira sai an yi la'akari da waɗannan zurufin ba a yadda ta koma ba mijin ta kafiri ne idan kuma tana nan da musulma ce yanzu ta yi radda ta koma makka to dama in ma ta zauna a madina babu aure tsakaninta da mijinta dan Allah ta'ala ya ce wala tumsiku bi isabil kawakib ba a yadda mace kafira ta zauna karkashin kulawar wato aure na miji musulmi ba ba za a yi wannan ba to shi tun da ta gudu ba sakin ta yi ba hakkinsa ne to su ma kafiran su biya ainihin haƙƙin da yake kansu to shi kenan yanzu ta yi ridda ta koma makka an nemi waɗannan kafirai su biya shi hakkinsa su biya shi abin da ya kashe aura sun ce ba za a biya ba ya za a yi to Allah ta'ala babu ya za a yi a cikin addinin za mu ga yadda za a yi Allah ya ce wallahu alimun Allah fa mai tarin sani hakimun kuma mai hikima ne shi yasa ya tsara waɗannan hukunce hukunce wanda adalci ne kawai yake bayyana ainihin wato a cikin su sai Allah ya ce وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Allah ya ce wa in fata kun sha'un min azwajiku kun ga saboda a nuna kaskancin mace wadda ta zama arniya bayan da tana musulmai maimakon Allah ta'ala ce wa in fata kun ba'adun min azwajiku sai aka kira su shay'un idan wani abu daga matanku waɗanda suka zama arna suka koma wajen yan uwansa arna sai wannan abin ya wuce ku ta gudu ta koma ilal kufari ta koma maka wajen kafirai da an da hamna murtaddatin ilal kufari ta tafi a matsayin ta na mai rinda ta koma maka yan maka sun ce ba za a biya kuɗin ba Allah ya ce to fa aqabtum da Allah ya sa ku musulmi kuka je kuka yaki fa aqabtum ani fa harabtum kuka yaki tsakaninku da kafirai aka samo ganima in an samo ganima a wajen yaƙi ne ake yi sai a zo a raba wa mayaƙa waɗanda suka je Allah ya to kafin ku raba din fa atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma anfu a fara ware abin da za a biya wato waɗanda matansu suka gudu arna suka ƙi biyan sadakinsu to daga cikin wannan ganimar da aka samo wanda aka yi mu'aqaba aka samu aka yaki aka samu kafin a raba a fara ware abin da za a biya waɗannan musulmai wanda matan suka yi rinda suka koma kuma arnan suka ki biyan kuɗin yanzu aka ɗora wa biyan kuɗin eh musulmai aka ɗora wa amma arnan ne suka biya ba a cin ganima aka samu ba to ganiman nan kafin a raba a fara biyan waɗannan don a kwantar musu da hankali tunda wannan kudin daga wajen arna aka kwato arnan da suka yi kibiyan wannan kudin to daga cikin abin da aka samu kafin a raba ganimar sai an fara ware waɗannan kudaden misal ma an wannan shine abin da Allah ta'ala ya ce yi, kuma ya ce lallai a ji tsoronsa wata kullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minuna wanda da shi ne kuke yin imani na'am يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على mata mun yi magana akan cewa me yasa za a jarraba mata amma maza ba a jarraba su ba nuna bambanci bane ba rena mata bane Allah ta'ala ya ce a jarraba su a tabbatar cewa ma kharaja kurhan da zawjiha ba wai kawai saboda ba ta son mijinta bane akwai matar da za ta gudu saboda ba wai dan tana son musuluncin ba a mijin nata ne dama ila auren dole a kai musu tana neman ina za ta gudu ta bai ko kuma a'a ta gudo ne ta baro mijinta akwai wanda ta fi sansa shi kuma ya tawo madina kaga an yi muhajir ummu kai ko kaman kana yi rasul ila Allah wa rasuli wa hijratu ila Allah wa rasuli wa man kana yi rasul dunya aw ba yantiwa fa hijratu ila ma hajar ilayhi bayan an yi bincike an tabbata ba wani dalili ne za ta gudu ba to shikenan sai a karbi abin nan ɗinta wannan ya gwada maza ba a jarraba su sai mata kuma abin da ya faru a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rika jarraba manhajar ilaihi wato yana jarraba waɗanda suka ainihin hijira zuwa gare shi daga mata amma ba a ga ya jaraba ko mutum ɗaya ba wato ainihin daga daga ainihin wato mata abin nan daga maza bai jaraba kowa ba abinda wannan aya ta nuna kuma shine ba in mu wannan mu'minatu idan sakamakon jarabawar kuka gano waɗannan mata tsakani da Allah mu'minai ne an gane ko wato hijira ita kadai bata wadatar ba idan mace ce ta yi hijirar sabanin namiji saboda shi namiji kamar yadda ya gabata Allah ta'ala ya masa shaida ya ce ulaika hum sadiquna su kuma waɗannan Allah ta'ala ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shine ya san gaskiyar ainihin wato a imanin abin da ya ja wannan shi musulmi namiji idan ya yi hijira ya san abin da zai biyo bayan wannan hijira kamar yadda aya tun da farko ta gaya mana in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batiqa marzati kenan duk wanda ya yi hijira ya san jihadi ya tafi haka ne ko ba ba akwai jihadi akan mace babu jihadin mace haji da umra an gane ko to amma namiji akwai abin nan sannan akwai nusura dole ne ya fito ya jajirce wajen ɗaukaka addinin musulunci da kuma ainihin wato taimakawa addinin musulunci ko da ku za a yi wannan wato ainihin da abin nan saboda haka wannan ya nuna cewa shi mai gaskiyar imani ne ko da ba a jarraba shi ba bayan wannan Allah ta'ala ya ja hankalin wato ainihin mata su babu jihadi a kansu kuma babu abin da ya rizumce su na abin da yake bayo yake biyo bayan hijira bai zama dole a su ba saboda haka duk wani abin da zai fuskance su za a tare musu ne ba su ne za su tarewa ainihin wato kansu ba fa inna hunna yakhrujuna bismi al-hijra fa kana zalika mujiban litawassul wannan ya ya nuna dole a tsaya a bincika ba wani abu ta biyo ba tunda ita ta san in cewa ya jira ba wata wahala da za ta same sa in cewa ya jira nan za ta ci gaba da zama a gida ne a kawo mata abinci a yi mata sutura a yi mata komai ba za a je filin daga da ita ba amma namiji ya san fa in yayi jiran nan ba sai ya je yaki to kage shi babu bukatar sai an jira bai kamar a gane da gaske ne wa ya imani ko kuma bai imani ba an gane sannan tabbata wani bangaren mu kamar yadda ya gabata mumina in ta yi hijira akwai haƙoƙi da suke rataye a wuyanta na wani bangare wato kamar bangaren mijinta domin ana tana yau hijiran nan za a ɓata aurensu daga yau babu aure tsakaninsu wannan kuma sai kuma an ce sai an biya shi abin da ya kace ya aure ta to kaga anan akwai abubuwa guda biyu na farko an salwantar da haƙƙinsa na auratayya da ke tsakaninsu da matarsa sakamakon hijira da tiro ta musulunta shi kuma kuma musulunci ba a dole la ikraha fi sannan an wajabtawa an wajabta haƙƙin baki musaya to waɗannan abubuwa guda biyu salwantar da haƙƙinsa na aure da kuma wajabta wa musulmi su biya shi haƙƙinsa dangane da namiji in ya jira babu wannan wannan mas'ala babu ita an gane ko to wannan tabbatar da haƙƙi kaga ta zama mas'ala hukukiyya akwai haƙƙoƙi wanda dole ne a tsaya a yi la'akari to da in aka karɓi hijirarta waɗansu haƙƙoƙi za su tabbata kuma za a sarwatar da mai haƙƙi haƙƙinsa su musulmi za su biya kuɗi shi kuma ya rasa matarsa wannan ya kamata a ainihin tabbatar domin a dauki wannan haƙƙi ainihin wato a biya shi Allah ta'ala shi ne masani to Allah ta'ala ya ce fa in alimtum hunna mu'minatin fala tarji'unna ila al-kuffari to bayan an riga an tabbata to Allah kuma ya haramta a mayar da ita zuwa da saboda Allah ya san za a cutar da ita za a zalunce ta mafiya yawan masu tafsiri sai to wannan mas'ala cewa ba za a mai da mace ba don ba a yadda a mai da ita gurin kafirai ba amma namiji idan yau ya tafi a matsayinsa na musulmi ya tafi ɗin kuma ba za a dawo da shi ba wannan na shine san wannan yarjejeniya to shin wannan ayan nan gyara ta yi wa wannan yarjejeniya ko kuma dama tun asali yarjejeniyar ba ta yi magana a kan mata ba ta yi magana a kan maza ne sai malamai suka yi saɓani. waɗansu malamai suka ce su ai wannan kam gyara ne aka yi Allah ne ya gyara a kan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kulla na yarjejeniya tsakanin su da waɗannan kureshawa sai Allah ya ce to wannan yarjejeniyar ta ku ta yi amma ba za ta yi aiki akan mata ba kamar yadda muka faɗa waɗansu malaman suka ce a'a babu wani gyara da aka yi tun asali dama yarjejeniyar ba ta yi aiki akan mata ba kuma wannan yana daga cikin gurare wanda sunna take yi wa alƙur'ani gyara ko kuma alƙur'ani ya yi wa sunna gyara kun ga nan wane ne yawa gyara alƙur'ani ne wa sunna gyara annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yarjejeniya tsakaninsa da qurayshawa duk wani musulmi da ya gudo daga makka ya zo madina za a mai da shi sai ga kuma Allah ta'ala ya saukar da aya mata muddin an tabbatar muminai ne sun yi jira tsakaninsu da Allah kada a mai da su wannan an gyara ko mai ba an yi gyara to da an yi gyara malamai suka tsaya cewa wannan gyara ne aka yi wa yarjejeniya waɗansu malamai suka ce a'a wato wannan ba gyara ba ne dama nasin ba wanda ya halarto ko a zuciyarsa mata sun shiga saboda su mata ba zaman kansu suke yi ba idan tana da miji to tana da wata igiya da ta rike ta tunda Allah ta'ala ya ce wato ah, aw ya afuwa alladhi bi yadihi uqdatun nika wane ne wanda igiyar aure take hannunsa miji mutum da miji shine igiyar aure take hannunsa idan mace ta gudo kenan akwai abin da zai sa wato ba za a bata ba ta koma saboda musulunci ya hana ta zauna karkashin kafiri amma ba a yi a zalunci wannan kafiri ba da haka sai dai a baki abin nan suka tsaya kai da fata akan cewa dama yarjejeniyar ba ta kunshi mata ba maza kawai ta kunsa to mun yi magana akan anan alqur'ani yayiwa sunna gyara wani gurin zaka ga wato ainihin sunna ce take yiwa wa alqur'ani gyara inda ta inganta daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ma ubina min hayyin fa huwa mayyit duk abin da aka yanko daga jikin dabba a lokacin tana raye ba a yanka ta ba to annabi ya ce wannan abin mushe ne wannan menene mushe ne sai ga aya ta zo wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi abinda aka yanko yanzu an yanko gashin dabba tana raye bata mutu ba aka dan yanyanke gaji aka je aka yi riga da wannan gaji wannan riga mushe ce ko riga ce mai kyau eh wani ya ce mushe wani ya ce riga ce riga ce mai kyau in ma ka yi shimfiɗa da ita za ka iya sallah a kai saboda haka anan alkur'ani ya yi wa sunna gyara ma'ana wannan laisa bi harami amma misali annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya hurrimat alaykum almaytatu wad-dam haram ne ko halal jini haram ne jini ne kwarara halal wannan aya hurrimat alaykum almaytatu sai annabi sallallahu alaihi yace uhillat maitatani wa damani an halatta mana wato mushe guda biyu kuma an halatta mana jini guda biyu amma maitatani fal jarabu wal fara ka kamo fara ka zuba a cikin wani abin da ka kafin ka zo gida da sun mutu ya za da su sai a soya bayan sun zama mushe din ba sai a ya a cinye an ci haram ko an ci halal to kuma aya ta ce wa rimar alaikum almaitat kun ga anan sunna ta yi wa qur'ani gyara kuma mu mun karbi gyara idan qur'ani na bai yadda ba sai je wal hutu kebe kaje ka kawo kebe a ruwa yana watsal watsal watsal watsal dan ka aje shi gefe ba ruwa sai dai na watsar watsar ya ga ya ga yin gine ne ya yi ne ya mutu dayar Allah ya sa ka yi ina kuza eh kana ci ganin ya daina watsar watsar ka je bar sai zago wani dauke da gidan shi mun ga ya zama mushe amma za a ci ko ba za a ci ba za a ci in ji annabi sallallahu alaihi wasallama haka wato ah, واما فالجراد والهوبي اما اما دماني فالكذب والدهال wato misali kamar hanta hanta ko hanta jini ce ko jini ba ta halatta ko ba halatta ba ta halatta oda jini ma ta halatta kun ga wannan ayar ta ainihin wato ta samu ƙayyadewa daga hadisi hadisi ya ce a cikin abin da Allah ta'ala ya ce haramun ne to annabi ya ce a cikin kuma akwai halal shine fara da kebe ko kuma hanta da sauran abin da aka ambata an gane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faru akwai subai'a Subai'a bin al al-Aslamiyya bayan an gama rubuta wannan yarjejeniya ta sulhu sai ga ta zo a guje sai ga mijinta ya zo a guje eh ja'a zawjuha fa aqbala wa kana kafiran aqbala ala rasulillah wa kana kafiran an gama yarjejeniya an sa hannu duk musulmin da ya gudo a mai da shi to matarsa yanzu ta musulunta ta gudo lokacin takardar da aka rubuta silon ma bata bushe ba sai ya zo ya ce ya muhammad urdud alayya zawjati imra'ati mai dawo min da matata fa innaka sharatta zalika ka sharɗanta wannan a cikin wannan takarda wa hadhihi dinatul kitabi lam tajubba ba'du ga takardar ma da aka rubuta ba ta gama bushewa ba mata ta ta dawo kar ka saba sharadin da ka da ka dauka wa kanka sai Allah ya saukar da wannan aya to da Allah ya saukar da wannan aya suka ce wannan ne ya dawo, annabi sallallahu alaihi wa sallama bai mayar masa da matarsa ba Inna ha, wannan su malamai suka ce a innaha laysa mukhasiran lil abinna li anna an-nisaa lam yadkhulna fiha ibtida'an wa inna ma kana fi aki ar-rijal faqat mata ba su shigo ba maza ne kawai suke aina wato ciki ibnu kathir ko eh, eh, qurdubi da shi da ibnu kathir suka ce ai akwai ummu kulthum bint uquba ibnu abi mu'ayyid جاءت min zawjiha amr ibn al-as matar amru ibn al-as kafin ya musulunta ummu kulthum ta gudo ta balo mijinta ta zo madina wa ma'aha akhawaha ta zo da 'yan uwanta guda biyu amma da walidu su uku suka taho daga makka duk sun musulunta ga matarsa ga 'yan uwansa guda biyu farar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ha, sai manzon Allah ce ku guda biyun nan ku koma ku maza ne fa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallama ko wa habasa sai annabi ya rike ta fa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ruddaha alaina li sharri arnan nan suka ce a ai sai ka dawo mana ita saboda sharadin da ka ainihin sa hannu a kansa a cikin wannan sharda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana shartu fil rijali la fil nisa sharadin dama akan maza ne banda mata yanzu mun samu hujja cewa tun asali aniyar musulmai din nan banda mata mata ku kalli yadda manzon Allah yake tsare muku hakki yake tsare ku daga shiga wahala an gane ko to waɗannan abubuwa su ne to amma idan muka duba kamar yadda muka yi bayani a baya za mu ga abubuwa kamar guda biyu wanda suka tabbatar da cewa mata ba su shiga cikin wannan jarabi ba abu na farko annaha ahdathat hukuman jadidan fi haqqihinna wannan mas'ala ta haifar da wani sabon hukunci a haƙƙin mata wa huwa adamu hilliya adamu hilliya baina hunna wa baina azwajihinna wato ayan nan ta nuna babu halatti na auratayya tsakanin wannan mata da ta musulunta da mijinta da ya zauna a matsayinsa na arni har yanzu fala mahalla li irja'ihinna kaga babu dalilin mai da ita wala yumkinu tanfir ma'ahadati al-hudna ma hada al-hukmi fa kharaja minha wa baqiya rijal saboda wannan dalilin mata sun fita daga wannan yarjejeniya amma maza suna nan tsundum a cikin wannan yarjejeniya wannan abu na farko kenan abu na biyu annaha ja'ala lil azwaj haqqal mu'awada wannan yarjejeniya ko wannan aya ta ce maza wato suna akwai haƙƙi da suke da shi na a mayar musu abin da suka kashe suka yi aure a mayar musu abin da suka kashe walau lam yakun walau lam yakunna awwalan idan da a ce mata tun farko ba su shiga cikin wannan yarjejeniya ba lama kana talabul mu'awaza mun zaman da neman a biya su abin da suka kashe bai zama dole ba to yayin da wato ɗaya zama na dole ne a biya su to shi kenan wannan ya gwada cewa yarjejeniyar da farko ta fita ta kunshe su amma aya ta fitar da su kuma zan Allah sallama ya ce ban da su a cikin wannan yarjejeniya Allah ya samu dace wannan dangane da abin da ya shafi mata wanda suka yi hijira amma mu a yanzu Abin da za mu ainihin wato fahimta ne, aure dai babu shi tsakanin musulma da kafiri hakanan babu aure tsakanin mashirka ba ma gujiya da mutum musulmi ai an fahimci wannan ko abin da ya rage za mu yi magana a kansa me yasa musulunci ya yadda musulmi namiji ya auro kirista amma bai yadda kirista ya auri musulma ba za mu yi bayani akan wannan Allah kadar muna raye gobe idan mun zo a cikin wannan karatu kafin mu ci gaba da aidin wato karatu sannan za mu yi magana kuma akan usura wannan dinnan waɗanda waɗansu masu jingina kansu zuwa ga musulunci bisa ƙarya suke cewa tunda Allah ya ce ba a ujura wannan in an abin nan ba masamta a tumin wannan ba a ujura wannan waɗanda ku ji daɗi da su ku ba su ladan jin daɗin suka ce ai gashi nan wannan shine auren mutu'a za mu ga hakan ne ko ba haka ba saboda a wannan ayar da muke karantawa Allah ta'ala ce fa ataytum mu wannan ujura wannan wala junaha alaikum an tanki wannan idza ataytum wannan ujurahunna Allah ya ambaci abin da za a ba su ujur su kuma wannan kalma ita ce suka rike a matsayin kawai sadaki ba a ce masa ujur sai dai a ce masa as-sadaqu ko a ce masa al-mahru za mu ga qur'ani wa ya goyi baya mu ya goyi baya ko su ya goyi baya in Allah ya kaddara muna raye za mu dora akan wannan bi iznillah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya bai to jiya juma'a takwas ne ga wata bakwai jiya bakwai ne ko takwas ya rubuta takwas jiya juma'a bakwai ga watan tara wato watan ramadana na wannan hijira dubu ɗaya ɗari hudu talatin da takwas taimakon malayu da ake nema a wannan majalisi mai albarka an samu naira dubu goma sha hudu da naira sittin naira dubu goma sha hudu da naira sittin Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya sa wa dukiyarku albarka abinda ku tsakuro wannan taimako kuka bayar Allah ya sa masa albarka a cikin abin da ya rage kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da kuka bayar Allah ya sa mu dace baki daya a yanzu ma dai a ci gaba da kokartawa a ci gaba da bayarwa kada mu gajiya Allah ya sa mu dace burin mu a wannan shekarar yan uwa mu yi abin da wuri saboda gaskiya da yawa ana ba su kayan amma baya da bambanci da ba a ba su ba saboda ba sa samun damar a dinka musu kun ga yanzu duk wani mai da ya mika kayansa wajen tela haka ne ko ba haka ba to su kuma saboda marayu ne sai ya zamana sai wajen 20 ga wata ko ma bayan 20 ga wata a basu to lokacin da za a basu din nan sai ya zamana wato ba su samu damar a dinka musu ba sai ya zamana ba a hana su kukan ranar sallah ba tunda yara ne gane musu yara ne kanana yana da kyau inda iko muna son mu yi abin in ma sun samu dama kafin 20 ga wata ne a ne. eh kafin 20 ga wata in so samu ne mai irin 15 ga wata da Allah mu kara kokari mu kara dabanya kokarin mu muna son ma duk wanda yake a nan ya dauki kansa a matsayin wakili na nemo wannan taimako a wajen abokansa a wajen abokan kasuwancinsa a wajen abokan aikinsa a wajen abokan karatunsa ya nemo taimakon nan ya kawo wannan majalisi mai albarka Allah ya ba da ikon taimakawa mata in kun je gidan biki ku nemo wa marayu taimako in kun je ko ina kuka je ku nemo wa malayun nan taimako ku ce shi kenan ga kawai wance ita ma ta bayar su kawo kuma duk wanda aka ba fa ya kawo duk wanda aka ba ya kawo kada ya ce a to an yi ma malaya ne wallahi zai kai ba malaya bane eh, duk wanda ya balaga ba malaya bane aka annabi ya ce wanda duk yi mafarkin balaga ko aka ga gashin balaga a tare da shi ba ba ne bane ko da uwarsa da umarsa ko sun mutu ya eh, wani zai zo maka bulbula ko ina ce ai ma malaya ne ina kai ina malaya ga bulbula ina ne "Zo ka miƙa ba Allah ya samu dace na abin da ba ba yan uwa ni ban ga ana ba an karba ne an ka karba tun jini to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana da mazanmu da matanmu mu da matasan mu da ainihin da tijawan da ke cikin mu Allah ubangiji ya sa kafin mu tashi daga nan ya gafarta zanuban mu Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yanta su daga azabar wuta a wannan watan da albarka Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka Allah ka sanya wa zuri'ar mu albarka matasan mu Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya dora mana ku akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata Allah ya zauna da ku da mazajen ku lafiya wadda ba ta da aure Allah ya bata wanda bata samu haihuwa ba Allah ya bata me kike Allah ya saukar da ita lafiya Allah ubangiji ya zaunar da ku a gidajen auren ku lafiya Allah ya hana tashin hankula a cikin gidajen aure Allah ya ba da ikon a zauna lafiya mazajen ku Allah ya ba ku ikon rike ku rike riko na amana riko na tausayi riko na adalci Allah subhanahu wataala mu kuma ga baki daya Allah ya yanta mu daga azabar wuta Allah ya yanta mu daga azabar wuta abubuwan da ya ba mu iko muke yi a wannan wata kama daga azumin ramadana ko karatun alkur'ani ko wannan tafsiri da ake yi ko sauraron da ake yi Allah ya sa mana shi a cikin mizanin kyawawan ayyukan Allah yanda ya nuna mana fuskokin junanmu a wannan guri Allah ya nuna mana fuskokin junanmu a gidan aljanna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana amanna آمنا بما أنزلت وتبعنا رسولك كنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد